بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكون قديا تتبتد الله سبحانه وتعالى wanda ya hada fuskokinmu a wannan yammaci na juma'a hajji babbar rana kuma a wannan masallaci na umar ibn khattab radiyallahu anhu da ke nan tsakiyar birnin mina a nan unguwar sarki layin kotun bola a wannan rana ta juma'a ta kuma 17 ga watan sha'aban a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da hudu ga watan biyar a shekara ta 2018 miladiya babban makasudinmu a haduwa a wannan masallaci shine jerin gwanan muhadarori da wannan masallaci mai taron albarka ya shirya domin tunkarar wannan wata mai taron albarka wannan ibada mai girman gaske waɗannan silsilatul muhadaratul ramadaniya jerin gwanan muhadarori da ake gabatarwa domin eh, tarar azumin watan ramadan a ƙashin gaskiya ba ƙaramin juhudi ba ne ba ƙaramin juhudi ba ne ba ƙaramin ƙoƙari ba ne wannan abu ne da ya kamata a yi koyi da wannan masallaci mai tarin albarka kuma Al'ummar musulmi su tahi a tsaye a ƙungiya-ƙungiya da ake da su na musulunci masallatai-masallatai-masallatai da ake da su nau kenan biyu ƙungiya-ƙungiya da muke da su waɗanda yake musulmai ne suke da su amma ba da su na musulunci ba kuma yanci magana ta da musulmai suke da su ba da sunan musulunci ba ƙungiyar 'yan shadda da ke garin mina ta suwaye ta musulmi amma sunanta na musulunci ne yawwa ƙungiyar masu ɗanyen kaya tattasai da kayan miya gaba ɗaya ta suwaye ta musulmi ce amma sunan musulunci ne a'a to haka nake nufi ƙungiyar 'yan union da ake da su reshen jihar neja ka gaba za ga ce ta kasa baki ɗaya ana fatan kun fahimci wannan da ke ko 'yan canji da ake da su ta musulmai ce duk 'yan canji da ke kano lagos abuja za ga duk musulmanmu ne kun fahimci magana ta da ke kungiyar dillalaman fetur da ake da su za ga galibi duk musulmanmu ne to kun ga akwai ƙungiyoyi na musulunci kai tsaye sunansu na musulunci ne kuma ayyukan musulunci suka ɗora ma kansu ɗaya kenan akwai masallatai da suke tsayayyun masallatai ne biyu kenan akwai kungiyoyi duk abin da ya saka gana wani, akwai al'umma su a unguwa ka za a sauransu dole ne mu tashi tsaye mu san wacce ibada muke a kowane zango a kowane lokaci bai kamata yadda mutum ya yi ramadanan bara ya yi na bara waccan ya yi na waccan bariyar kuma haka zai yi shi a bana ba kawai dai ramadana in ya zo ya shiga in ya fita ya fita bai kamata haka ba gaskiya ina fatan ya ci wannan da kyau idan lokacin aikin hajji ya zo ana gabatar da bitar da ake ma ko ba a yi ana yi ana gabatar ƙungiyoyi suna gabatar da bitar da ake ma amma mai yasa ba a shirya bitar azumi kuma idan an ce ka faɗi rukunin musulunci sai ka faɗi azumi kafin ka faɗi hajji kun bayyanci magana ta da ke ko ɗaya kenan sannan na biyu kuma shi azumi gaba ɗaya ake yi ramadana ko eh, hajji ba gaba ɗaya ake yi ba gaba ɗayan alhazan da za su fito daga nan ƙwaryar garin mina da sunan alhazai da za su fito daga ƙwaryar garin mina nan ba za su kai ɗari biyar ba kun gani amma musulman da za su ɗauki azumi fa duka ne to saboda haka duk wannan muƙaddiman ina mana ita ne ba wai dan bitar alhazai ba ce ba a'a yadda ake ma alhazai bita to ya kamata a yi wa al'umma musulmi bita azumin ramadan kafin wannan ya kamata a yi wa mutane bita ta sallah da ganta ɗazu ina sauraron wani shiri da aka yi a nan rediyo neja kan azumi za ka yi mamakin yadda ake bugo waya wai malam mutum ne yana azumi amma baya sallah mai hukuncin azuminsa yana azumi baya sallah yana azumi baya sallah sai ka ce ina kungiyoyinmu da suke na addini ina suka tafi kun da kyau ko maganar sallah da azumi gani ake ai wannan an riga an saba so mutane kamar ba suna buƙatar bita ba ne shi yasa ake ganin hajji shi ake bukatar a yi bita ka taɓa jin an yi bitar hajji abin nan bitar zakka ba ka taɓa jin an yi bitar zakka ba to wallahu alam ko bitar hajji din ana son kujerar hajji ne ko umara wallahu alam amma dai baka jin bitar sallah baka jin bitar zakka baka jin bitar azumi me yasa wannan wajibi ne wajibi kuma wajibin yana ajin fari na ƙungiyoyinmu na musulmai duk wata ƙungiya ta musulunci ta fahimci rukunan musulunci shine a gaba da kowane abu da ta sa a gaba muddin tana jingina kanta da sunan musulunci dole a zamana arkanul islam guda biyar da ake da su shahadatu allah ilaha illallah da anna muhammad rasulullah ɗaya kenan da ya sala tsaye da sallah biyu kenan da ita uzaka, ba da zakka uku kenan da samun ramadan asin watan ramalan, hudu kenan da kuma hajju bai haram da kuma aiki hajji ya zama na manya-manyan ayyukanta muddin kungiya ce ta musulunci to haka nan kuma ƙungiyoyin da suke ba na Musulunci amma musulmai ne suke da su kamar yadda na ba da misali dole zama na ayyukan musulunci shine cikin ayyukansu masallatai da muke da su kada mu ɗauki masallatan mu kawai daga a sallah sai dai a rufe sai dai a jira wata sallah ta yi duk wanda ya ɗauki masallaci a haka to kwata-kwata bai alakanta masallacin shi da ka'aba ba kai ka ce masallacin shi kamar ba ka'aba yake kallo ba domin ka duba ga masallacin ka'aba ka tambayi duk wanda ya je aikin hajji ko ya je aikin umara ka tambaye shi me da me ake yi a cikin masallacin ka'aba ka tambaye shi me da me ake yi a cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka tambaye shi baka amsa ba sai na baka amsa a yanzu ba wanda za ka gane ashe wajibin masallaci bai takaitu ga salloli biyar ba dole a karantar da masallatan yadda ake sallah kun da ke ko idan lokacin azumi ya yi to fa aiwa mutane gangami na faɗakar da su azumi domin su shiga azumin nan ido buɗe ba ido rafa ba idan babbar sallah ta zo a yi gangamin wayar da kan mutane ya ake layya kada mutum ya je ɗauko wani bunsuru abin nan hana yara kuka ya ce wai shi zai yanka a matsayin layya kafin zuru ɗin nan ya bambance mai mecece layya mecece kuma a dafa a gida a ci duk yana cikin mu kowane al'amari ya zo a faɗakar da mutane a nusar da mutane wannan al'amari sa wannan masallaci mai tarin albarka da ya shirya waɗannan jerin gwanon muhadarori domin fuskantar wannan azumi na ramadan ba ƙaramin jinjinawa ake mishi ba allah ta'ala ya sakan kama tsayayyu akan wannan al'amari da alkhairi kuma dukkanin malamai da suke gabatar da maganganu muna fatan ubangiji subhanahu ala ya datar da su ya musu muwafaka ya musu gamdakatar ya kuma sa wannan karatuka gaba ɗaya zama sanadiyar tsira ne a gare mu duniya da lahira abin da zan kasance tare da 'yan uwa a shi shine annawazilu fi ahkamus siya haka aka ce shine in nawa annawazilu fi ahkamus siya na faɗa su biyu zan faɗa na uku annawazilu fi ahkami siyam sababbin abubuwa da suke buƙatar hukunci dangane da abin da ya shafi watan ramadu azumi wana ji sababbin abubuwa da suke buƙatar hukunci na shari'a akan abin da ya shafi azumi da ake ta'amuli da su a yau to wannan shine maudu'in da aka ce zan yi magana a kan shi annawazilu fi ahkami sababbin abubuwa da suke bukatar hukunci na shari'a a kan abin da ya shafi azumi shekara 150 da ta wuce akwai wani abu mai suna ruwan makilin eh babu to za ka so ka san mai hukuncin yin makilin ga mai azumi ina fatan kun fahimci magana ta da ke ko to wannan shine maudu'in da aka ce zan yi magana akan shi lalle ilalla wannan maudu'i yana da matukar muhimmanci wannan maudu'i yana da matukar muhimmanci za ka fahimci muhimmancinsa ne kamar haka yadda yake da alaka ta kudda ta kai tsaye da azumin watan ramadan yadda yake da alaka kai tsaye da azumin watan ramadan shi ko azumin watan ramadan rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci ina fata mun gano wannan da ke abu na farko kenan abu na biyu yadda zai haskaka mana waɗansu abubuwa kaɗan daga cikin abubuwan da akan so mutum ya kan so ya yi tambaya a kansu wani lokacin ka ga ya rubuta tambayar a karanta bai ji ba wani lokacin a karanta tambayar wani lokacin kuma ya ɗauko biro zai rubuta kuma sai wata zuciya ta ce mai ya bari ina fata mun fahimci waɗannan abubuwa da kyau to lalle ilalla wani yana da matukar muhimmanci ta ina ta yadda yake da alaka da azumin watan ramadana kai tsaye manufar wannan maudu'i din manufar ita ce ƙarin haske ga al'umman musulmi a akan ɗaiɗaikun waɗansu abubuwa da ake buƙatar hukuncinsu da suka zo bayan shekaru abu abu da kuma lalle ilalla ana buƙatar hukuncinsu na shari'a wannan yana ga cikin manya-manyan manufofin wannan maudu'i yin ƙarin haske da yin ishara da yin mununiya kan waɗannan abubuwa ubangiji su wata ala ya dace da mu da farkon farawa dai shi azumin watan ramadan dangane da falalarsa ya ishi azumin watan ramadana falala ya zama na rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci kullum da kyau ya ishe shi falala kasancewa shi rukuni ne da rukunan a cikin rukunan addinin musulunci musuluncin mutum ba zai tsayu ba idan mutumin yana da rai da lafiya ya yin azumi yana da ran shi da lafiyarsa ba matafi ba komai ba ita shi ba zai azumi ba kai tsaye musuluncinsa bai tsayu ba ba shi da musulunci to kaga abin da ya shiga wannan lissafi ya ishe shi falala ya zama na rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci ɗaya kenan wannan azumin ramadana kenan wannan azumin ramadana kenan sai na biyu shi azumin watan ramadana ɗin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadana duk wanda ya yi azumin watan ramadana duk wanda ya yi azumin wata ramadan man ta shafi mace ta shafi namiji duk wacce ta yi azumin watan ramadan ko kuma duk wanda ya yi azumin watan ramadan imanan ya yi azumin ne yana da imani ba wai ya yi azumin ne yana zunzurutun kafirinsa ba ɗaya kenan wati saban kuma ya zamana ya yi azumin ne don neman lada nau kenan ya yi azumin da imani na ramadan sannan kuma ya yi azumin ne don neman kusanci ga allah subhanahu wa ta'ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gufira lahu ma taqaddama min dhanbi shi wannan mutumin an gafarta mashi duk abin da ya gabatar na zunubansa duk abin da ya gabatar na zunubansa an gafarta mashi su to ina son mu gane waɗannan abubuwa guda biyu kasancewar azumi rukuni daga cikin rukunin addinin musulunci ɗaya kenan da kuma wannan hadisin shin bai ishi ramadana falala ba eh ya ishi ramadana falala to a manya maganganu da suke fitowa a bakunan mutanen mu a yau ka ja ce shi wallahi azumin nan ba din ya zama dole ba da bai yi ba ba ka jin yana faɗa ce wallahi shi ba din ya zama dole ba da bai idan aka ce azumi 29 ita shi ba gaskiya ko an gota ko ba gota ba gobe baka taba ji ba malamai mai hukuncin wannan musulmi ya faɗi wannan tilasta shi aka yi azumin yanzu idan allah ya ce azumi wata goma sha ɗaya a sha ruwa wata ɗaya ba zai iya yi ba ramar ubangiji ce sa mu yi azumin wata ɗaya mu sha ruwa wata goma sha ɗaya amma allah ya ɗora in allah ya ga dama sai ce a yi azumin wata sha ɗaya a sha ruwa wata ɗaya amma da hikimar ubangiji da rahamarsa hikimar ubangiji sai ta za a yi azumin wata daya a sha ruwa wata goma sha daya amma ka ji munanan maganganu da ke fitowa daga bakunan waɗansu da suke jingina kansu ga musulunci ya ce shi ba don azumin nan ya zama dole ba da ba wannan kenan shi fa ko an ga wata ba ko ba ga wata ba gaskiya shi gobe ba zai yi ba washi ya gama ya nashi yau 29 to wajibi ne kamar yadda na ambata dole ne kungiyoyinmu ba ko za a tashi ana da wakan kungiya ba ne wajibin kungiyoyinmu ne su tashi tsaye wajibin masallatanmu ne su tashi tsaye su fahimtar da mutane hukunce-hukuncen ire-iren wannan ɗanyen maganganun da ake bayarwa me hukuncinta a musulunci wanda ya yi wannan maganar ya musuluncinsa yake kafin a zo ya azumin shi yake to Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya tsare mu abu na biyu shi azumin watan ramadan idan aka ce azumi menene shi tunda uh, muhadara ta mai ta ce annawazul fi akamus siyam sababbin abubuwa da ke da buƙatar hukunci a azumi to meye azumin kun kyau menene azumin shi azumi huwal imsaku an shahawatayil batani walfarji farji yawman kamilan biniyati ta ila Allah ta'ala qabla al fajri aw ba'da ma'ahu fi ghairi zaman al hayd wan nifas wa ayyamil al a'yad idan aka ce azumi a shar'ance ne wannan amma azumi a gundarin bakin larabci huwal imsak ne kamewa huwal imsak in aka ce ka ɗau ka taɓa sai ka ce inni sa'im ma'ana kana nufin ba za ka taɓa ba shine nana maryam da aka tambaye ta dangane da yaro fa asharat ilai kullum da domin ta ce in nina inni rahama ne sauman na yi alwashin yin azumi ga arrahman sai ta ce sauman saboda haka falan ukallima ma in siya a yau ba zan taɓa magana da wani ba kenan azumin shine al'imsa kamewa daga abin da aka ce ka ce a'a shine abin harin bakin larabci amma a sharance na nan sallam ya ce man sama ramadana me yake nufi shi yana nufi al'imsa ne ko wa ziyada da Allah ta'ala ya ce kutiba alaikumus siyam da ya ce shaharar ramadan alladhi unzila fil qur'an hudan lin nasi wa bayyinati min al huda wal furqan faman shahida minkum shahara falyasumhu menene asiya shine al imsak mutum ya kani an shahawatayil batan daga barin biyan bukatar sha'awar ciki mecece sha'awar ciki ci ko sha ci ko sha au ma fi huma ko abin da ke ɗaukan hukuncin ci da sha kulura akwai ci akwai sha ɗaya nan akwai kuma abin da ke ɗaukan hukuncin ci da sha yanzu mutum ya ɗauki mangoro ya sha za ka ce ya sha mangoro ana fatan kuma yanci wannan da ke ku mutum ya ɗauki sakwara ya ci za ka ce ya ci sakwara kuma yanci wannan da ke ko amma mutumin da aka kama jijiye shi aka mai karu ruwa shi kuma ba eh kaga yanzu yana wannan abin da aka yi mishi yana ɗaukan hukuncin ci da sha ne ba wai asalinsa shine ci da sha ɗin ba au ma fi ma'anahuma ko kuma abin da ke ɗaukan hukuncin ci da sha duk da shi a karan kansa ba shine ci ɗin ko sha ɗan ba shine mutum ya kame daga waɗannan wal imsaku an shawata batani wal farji shi kuma sha'awa ta farji sha'awa ta farji ita ko sha'awa ta farji ita ce ko dai jima'i nawa kenan ɗaya ko kuma zunzurutun fitar da maniyi biyu ko kuma fitar da maziyi uku kowanne ɗaya daga cikin uku nan sha'awa ce ta farji domin idan aka dilli littafayen ka duba aka ce menene mazi za a ce huwal ma'u al'abiyat arraƙiƙ ya kuruju inda shahawati a sawa idan aka ce menene mazi za ka ce mazi huwal ma'u ruwa ne al'abiyadu da yake fari ya kuruju da yake fita inda shahawati a sawa lokacin ƙaramar sha'awa ka ga a ta'arifin sha'awa ta fito lokacin ƙaramar sha'awa wannan kenan sana ka ce menene maniyi za ka ce huwal ma'u al'abiyad as ya khuruju inda shahawati al-kubra an ce menene wa maniyi huwal ma'u shine ruwa al'abiyad da yake fari as mai kauri ya khuruji inda shahawati al-kubara da yake fita lokacin sha'awar da take babba sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya as-sawmu li annabi sallallahu ta'ala wasallam ya ce Allah madaukin sarki ya ce as-sawmu li azumi na wani wa ana ajzi bihi kuma ni zan ka da azumi in ji Allah subhanahu wa ta'ala azumi na shi ne kuma shi zai ba da ladan azumi shi zai ba da sakamakon azumi sai Allah ta'ala ce ya da'u ta'amahu mai azumi yana barin abincinsa ne wa sharabahu yana barin abin shansa ne nau kenan biyu wa shahwatahu kuma yana aje sha'awarsa gefe guda ne yana barin sha'awarsa ne min ajali saboda ne shi sa zan sakan kama to abinda nake so mu lura a hadisin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Bukhari ya ce allah ta'ala ya ce mai azumi yana barin mai abinci yana barin abin sha yana barin sha'awa to wanda ya fitar da maziyi ya bar sha'awa ko ya zartar da sha'awa ya zartar wanda ya fitar da maniyi ya zartar da sha'awa ko ya bar sha'awa ya zartar balle kuma wanda ya yi ɗungurungun wanda ya sadu da iyali saboda haka duk wanda ya fitar da mani azumin shi ya kare wanda ya fitar da mazi azuminsa ya kare don shi ne al'imsak an sha wata batani wal farji yauman kamilan cikakken yini yauman kamilan cikakken yini biniyacin da yin niyya kuna ji da kyau da yin niyya ƙabal alfajiri kafin alfijir ya fito yin niyya kafin alfijir ya fito au ma'ahu ko kuma tare da huduwar alfijir fi ghairi zamanin haid ba a lokacin jinin al'ada ba wannan ya kasance ba a lokacin jinin al'ada ba wan fas ba lokacin jinin biki ba biyu kenan wa ayyamil a'yad ba kuma lokutan bukukuwan sallah kenan lokacin al'ada duk wacce ta yi azumi a lokacin na farko ba ta yi azumi ba na biyu ta saba ma Allah na uku sai ta rama za a maimaita duk wacce ta yi azumi tana al'ada na farko azumin bai yi ba na biyu ta saba ma Allah na uku sai ta rama duk wacce ta yi azumi tana jinin al'ada ko tana jinin biki ko kuma yin azumi ranar sallah duk wanda ya yi azumi ranar sallah abu na farko azumin bai yi ba abu na biyu ya saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku sai ya sake azumi domin azumi ranar sallah bai cikin azumi dan ya fi ghairi zaman al ba a lokacin al'ada ba wan nifas ba lokacin biki ba wa ayyamil a'yad ba kuma lokutan bukukuwan sallah ba shine a karamar sallah shine ranar sallah ranar ba a azumi a babbar sallah kuma goma ga wata da sha ɗaya ga wata da sha biyu ga wata duk ba a azumi duk mutumin da ya azumi a su to ba shi da azumi kuma ya saba ma Allah Allahumma sai dai wanda yake tamattu'i kadai shine yake da daman ya azumin sha ɗaya da sha biyu shi ma ba zai azumin goma ga wata ba to wannan a takaice shine azumi yanzu mai annawazil tunda yace annawazilu fi ahkamin siyam annawazil kamar yadda eh, yake a larabci jam'i ne na nazila nazilatun mufrad na nawazil kuma nazila ismul fa'ici na nazala kullum da ke ku yanzilu nazala yanzilu shi ne ake kira jam'in nazila din shi ne na wazin to na mecece nazila ne ibn faris a cikin littafin sa maqayisul lugha yake cewa an nunu. wazai wallam in ka ɗauki nunun ɗaya kenan ka haɗa ta da zayun zaira kenan biyu ka kawo lamun lan'ara kenan nau kenan uku idan ka haɗa waɗannan uku ga nunun ga zayun ga lamun in ka haɗa su sai ce kalimatun sahiha kalma ce tabbatacciya nagartacciya ba illa mace don babu rufe illa a ciki duk hurufin ita ta tullu ala hubutu shai da yake nuni kan saukowar wani abu wa wuqu'uhu da faruwarsa fa aktharu ma tutlaqu ala nuzuli amrin fi shidda mafi yawancin yadda take zuwa tana zuwa ne akan faruwar wani al'amari da yake akwai tsanani a ciki da yake akwai tsanani a ciki sai mai annawazul fi zaka yake cewa fahiyatu tutlaqu ala al-musibati shadida ana kiran nazila da wata mummunan masifa wata babbar masifa da ta auka wa mutum min shada'id dahar daga cikin fitintunu na lokaci masibu da suke zuwa lokaci bayan lokaci Allah ta'ala ya tsare mu Allah ce tanzul bin nas wanda suke afkawa mutane wannan a gundarin bakin larabci kenan amma a shar'ance ma'ana istilahan idan aka ce annawazil shine alhadithatul jadida allati tahtaju ila hukumin shar'i in ka an ce annawazil jam'u na nazila mecece nazila shi ne alhadisa faruwar wani abu wani abu ne ya faru aljadida abin da ike sabo allati tahtaju ila hukumin shari'iyyin wanda ke bukatar hukunci na shari'a wanda yake bukatar a yi mishi hukunci shi ya kira da annazila kenan idan aka ce annawazilu fi ahkamu siyam su ne sababbin abubuwa da suke buƙatar hukunci na shari'a kan abin da ya shafi azumi idan muka ce fisiya in muka ce annawazilu fi zaka yana nufin sababbin abubuwa da suke buƙatar hukunci na shari'a a me a zakka idan muka ce annawazilu fil hajj mai kenan sababbin abubuwa da suke bukatar hukunci na shari'a ame a hajji annawazul fi sala mhm. sababbin abubuwa da suke bukatar hukunci na shari'a a sallah akwai su ko babu akwai su to wannan shine annawa inda ga ce zil to ana nufin sababbin abubuwa da suke bukatar hukunci na shari'a a kan wannan abu akan wannan abu malamai ba su kasa a guyu ba shekaru aru aru suna rubutu akan abin da ya shafi wannan akwai annawazil na sheikh abdullahi bin uthman abdullahi gwandu annawazil kawo kusan kaga an dade ana rubutu akan wannan abu wannan kenan akwai annawazil faqhiyya المتعلقة في التداوي بصيام النوازل الفقهية sababbin abubuwa da suke buƙatar hukunci na shari'a alfiqhiyya na fiqhu almuta'alliqa fi bitadawi bi wanda suke da suke da alaka da yin magani game azumi yin magani game azumi wannan eh, Sheikh Usama bin Ahmad Al-Khalawi ya rubuta shi eh, akwai nawazilul zaka nawazil azzaka shi ma sababbin abubuwa da suke buƙatar hukunci na shari'a akan abin da ya shafi zakka na sheikh abdullah bin mansur al-ghafili ma'ana shekaru aru-aru ake da waɗannan littattafai da ake magana a kansu su ake kira kuma da al-ahkam al-fiqhiyya al al-ahkam al-fiqhiyya al hukunce-hukunce na fiƙihu da yake a yanzu yan uwa ana buƙatar wannan a koda yaushe musamman a yanzu kwanaki yana da ke ku mutum ne ka bashi kuɗi naira yana buƙatar kuɗi ne naira dubu goma amma ba shi da su a hannu sai ya ce ka bashi dubu goma ya baka dubu goma na ma'ana yanzu ka bashi dubu goma a hannu shi kuma zai tura maka ta account mai hukuncinsa tun da ƙa'ida hannu da hannu ne mai hukuncinsa ana yi ko ba a yi mai hukuncinsa a'a ba a riba ba ce hukunci na tambaya eh to akwai waɗannan bila adadin da suke buƙatar hukunci akwai wasu manya-manyan kamfanoni yanzu a intanet ma suke talla ka yi bude za a ga kana son waya ne kana son agogo ne kana son kaza ne sai ka klikin sai ya bude maka sai ka rubuta ya baka price duka ya kake so a kawo maka ya za a kawo maka sai ya baka fom ka cike ga inda za ka sa atm ɗinka da lambobi ya zara kuɗin mai hukuncin wannan ina fata mafahimci wannan da ke ko so da ina daɗa maimaita wajibin malamai ne yanzu ba lokaci ne na yarfa ba lokaci ne da za a tsaya a yi mutane zunzurutun bayanin hukunce-hukuncen allah hukunce-hukuncen manzan allah sallallahu alaihi wasallam don mutane su san daidai akan hujja su san abin da ba daidai ba akan hujja wanda kuma ya ɗauka ya rage gare shi amma dai dole ne a fitar da bayanai dalla-dalla to akwai ire-iren waɗannan da yawa akwai lafuza masu kama da annawazin ire-iren su kama alhawadis ana kiranta ana kiranta alwaƙa'i ana kiranta almustajaddat ana kiranta alƙadaya ana kiranta almasa'il da sauran abubuwa ana kiran shi fiqhun nawazil shi wannan fiqhun nawazil ɗin ba ba ƙaramin aiki ba ne ba har malinta ta ƙarshe ake zuwa a kai littafin da na karanta mana na ce annawazul fiqhiyya almuta'alliqa bi tadawi bi siya hukunce hukunce na fiqhu ko mas'aloli na fiqhu da suke buƙatar hukunce hukunce na shari'a ko kuma sababbin sababbin abubuwa da suka faru da suke buƙatar hukunce-hukunce na shari'a akan abin da ya shafi magani akan abin da ya shafi magani ga mai azumi ku lura da kyau ɓangaren magani ga mai azumi ya rubuta wannan sama da shafi 500 ne littafin sama da shafi 500 ɗaya kenan asalin shi kuma risala ce majistar masters ya yi a jami'atar imam da ke saudi arabia majalisar malamai a inda ya tashi sai mu ce za a inda kuke a sama kuna ganin rana ko bakwa ganin rana ba ku ganin rana sai ku sharuwa kuna ganin rana sai ku dakatar da shan ruwa shi kenan tun da daman ba ku sha ba kafin ku tashi kuna wurin da babu kyawun yanayi babu kyawun yanayi sukan sana cewar za a shiga rashin kyawun yanayi ko za a yi kaza ta yadda ba ku bambance an shiga dare ko ba a shiga dare ba sai ku yi amfani da agogon da ƙasar da kuke a lokacin tunda jirgin ku yana tafiya kuna ana nuna muku yanzu kuna kasa kaza tsakaninku da ƙasa tafiyar kaza ne kaza da kaza da kaza da kaza to yanzu agogon ƙasar sun sha ruwa sai ku sha ruwa ba ku sha ruwa ba shi kenan wannan idan ba ku tabbatar da a yanayin da kuke ba mun lura da kyau masa matsala ta nauki kenan ta biyar kenan ko to za mu je bangaren abin da ya shafi shan ruwa din da bari mu kara ta shida akan abin da ya shafi shan ruwa sai aka mai sanar da eh, abin nan mai gabatar da shirye-shirye a gidan rediyo sai ya sa kiran sallah alhalin lokacin kiran sallah bai yi ba kullura sai sa kai kuma kana jin kiran sallah a rediyo sai ka sha ruwa sai daga baya mai gabatar da shirye-shirye jagoran shirye-shirye a gidan rediyo ya ankara sai ya cire sai ya ce jama'a muna neman afuwa lokacin kiran sallah bai yi ba masa kiran sallah yanzu ya ake ciki yana faruwa ko bai faruwa to me ya ake ciki na farko an ladabtar da kai ka saurari kiran sallah a rediyo ka sha ruwa daya na biyu an dora maka kiran sallah shine kaiwa shan ruwanka biyu ba a sa maka wannan ba me aka sanya maka faduwar rana saboda ka ko ladan ya kira sallah lokaci bai ba ba za ka sha ba kun fahimce ne da kyau ko kuma ladane su zuwa tsoron Allah mutane suna daukan azumi ne da ajiye azumin su akan kiran sallarsu su to wannan da wace matsala ta kama na farko dai akwai nau'i na ganganci kaɗan a matsayinka na mutum musulmi da ke azumi bai kamata kawai da ka ji kiran sallah kawai ka ɗirki ruwa ba tare da ka lura da cewar lokacinta ya yi ko bai ba musamman wanda yake zaune a najeriya da yake jin kiran sallah iri daban-daban da mai tsafta da wanda yake buƙatar a tsaftace shi wani masallacin sai yi idar da sallar asuba yi kiran asalatu ba ka ji ba ka gani tsoron gaskiya ya hatara in akwai wani abin da zai iya tabbatar da wannan akwai nau'i na kuskure to haka sai rama wannan guda ɗin ne kare sai mu je abin da ke da alaƙa da kiwon lafiya matsala ta nauke nan? ta shida ta bakwai za mu je yanzu inhaler masu cutar asma kwana ji da kyau ko akwai wani abu da suke shaƙawa akwai wani abu da suke shaƙawa wanda yake wannan abin ya haɗu da ruwa da oxygen da waɗansu ayyuka sinadarai na likita mai hukuncin wannan abin da mai cutar asma yake shaƙa wana jina da kyau suka ce ah, ah, wannan bai kare azumi wannan bai kare azumi ita ce fatawar shek abdulaziz bin abdullah bin baz rahimahullah ɗaya ita ce fatawar shek muhammad ibn shalil al biyu ita ce kuma fatawar sheikh abdallah bin jibril uku ita ce kuma fatawar allah jannatu da'ima lil ifta hudu cewar wannan abin da aka shaƙa bai karya azumi mun yi na bakwai kenan ko sai na takwas na takwas lokaci yana hararin mu menene hukuncin jini da aka ɗiba domin aiwa mutum ta halilin dam jini da aka ɗiba sirinji guda ko rabin sirinji domin a je a aiki a kansa kama ma test blood test jini da aka ɗiba a jikinsa yana azumi mai hukuncin wannan ɗiban jinin da aka yi ga azuminsa wana ji da kyau malamai sun ce wannan babu matsala a kan shi wannan ba matsala a kan shi ma'ana azumin shi yana nan babu abin da ya taɓa mashi azumi eh wurin ɗiba kenan dama shi da ya ɗiba aka da sirinji ya ɗiba mun sami takwas kenan ko sai ta tara mai hukuncin ba da jini mai hukuncin ba da jini kaga ba da jini shi kuma ya sha mamman da ɗiban jini na sirinji shi wannan za a kwanta ne a ɗibi leda guda ko rabin leda ko leda biyu shi kuma wancan sirinji guda ne ko rabin sirinji da sauransu kun gane bambancin a na sirinji malamai ba su saɓani ba cewar azumin mutum yana nan garau domin ba zai sanya mashi wata damuwa a jika ba to amma abin da ya shafi ba da jini na da za a yi wa wani ƙarin jini malamai sun kara mu juna sani akan wannan yana karya azumi ko bai karya azumi suka ce ya gini ne akan kaho yana karya azumi ko bai karya azumi waɗanda suka ce kaho na karya azumi kullum da kyau ko to sun ce wannan yana karya azumi waɗanda suka ce kaho bai kare azumi suka ce wannan bai kare azumi amma za bi imam ahmad bin hanbal kaho na kare azumi kenan wannan yana karya azumi amma za bi malikiya kaho bai kare azumi kenan wannan bai karya azumi shi kenan ina fatan kun fahimci wannan da ke ko to sai ya zama na an ɗiba sai yake da buƙatar cin abinci ya galabaita kullum kaga yanzu ya zama ba shi da lafiya ya halatta ya ci abinci sai ya rama wannan azumin guda ɗaya saboda yanzu ba shi da lafiya ne yana bukata shi ne masami tara za mu je ta goma menene hukuncin ƙarin jini duk mutumin da aka yi mai ƙarin jini karin jini yana matsayin abinci ne tsoron ƙarin jini yana karya azumi kai tsaye nawa kenan goma na sha ɗaya ƙarin ruwa shi ma yana karya azumi kai tsaye don duk waɗannan matsayin abinci suke duk waɗannan matsayin abinci suke sai na sha biyu dozin guda kenan shine makilin makilin malamai suka ce makilin da mutum ya goge bakinsa da shi yana azumi asali bai karya azumi in dai mutum ya yi iya ƙoƙarin kiyayewa amma dai bari shi ya fi amma bari shi ya fi hakan nan kuma da asuwakin da yake ɗanyi kullum da ke asuwaki ɗanyi bai kare azumi amma abin da ake gudu kada wani abu ya wucewa mutum makoshi kada wani abu ya wucewa mutum makoshi ina fatan kuma fahimci wannan da ke ko kenan kaga za ka iya yin makilin ɗinka lokacin sahur sai kai makilan ɗanka lokacin sahur asali in dai ka san za ka iya kare kanka azuminka yana nan ku lura da kyau manzan Allah sallallahu ta'ala salam ce yi wa baligh filistin shaq in ka tashi shaƙa ruwa ka kai matuƙa wurin shaƙa ruwa ba wai shaƙa ruwa nan da ake yi haka ba wa baligh ka shaƙa sosai illa an ta kuna sha'iman sai yan kana azumi kenan kana azumi ba za ka yi mubalaga wurin shakar ruwa kawa ba balle kuma a ce makilin balle kuma a ce makilin ina fata mafayanci wannan da ke ko. akwai kuskuren baki da ake yi na na marasa lafiya mutum yana fama da wasu cututtuka a baka akan bashi waɗansu abubuwa waɗansu sinadarai ya sa ya kuskura ya kuskura sai ya tsibar muna da masu ciwon haƙora ne suke da ire-iren waɗannan abubuwa Kullum da ke ko suka ce almazatu dawa'iyya la tuftir kuskuren baki da ake yi na magani bai kare azumi walakin tukurahu lisa'im sai dai makaruhi ne ga mai azumi ya bari zuwa wani lokaci a sha ya fi ko ya yi lokacin sahur ko kafin sahur da ya yi mun samu nau kenan sha uku kenan ina ganin sai mu dasa aya a nan sai wani lokacin idan mai duka ya kai mu sai mu dora kan wannan da izinin Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya datar da mu yi mana muwafaqa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum assalam wa rahmatullah to eh an yi magana ba a azumi ranar sallah to wanda yake kafara fa kafara ta kisan kai afanin lahu Iyaku, ba zai yi azumi a cikin ba ranar karamar sallah ma'ana idan yau mun kai azumi sai aka tabbatar da ganin wata yau gobe ba zai tashi da azumi ba tunda gobe sallah asalin ranar sallah ba azumi daya ranar goma ga watan babbar sallah ba azumi sha ɗaya ga wata ba azumi sha biyu ga wata ba azumi annabi sallam ya ce ayyamu akalin wa shurbin wa zikirna hmm. wata allura allura da ake yi a hukuncin allura ai kun ga allura biyu na faɗa da allura ta ƙarin jini tunda ai kaga sai ya samu jijiya za a zuba da allura ta ƙarin ruwa duk sunan su allurai wannan mai matsayin abinci wannan mara matsayin abinci kullum da ke ko sauran allurai da ake da su wannan sai an tattauna da likitoci tukunna sai an tattauna da likitoci da kafin a yi magana a kansu insha Allah ta'ala wa alaikum salam wa rahmatullah

yake cewa annobar take damun mutane a uzbillah ne barayi su fesa ma mutum wani abu a bugar da shi ka gana an sami zawalul akal an sami zawalul akal wanda yake ba na bacci ba kullum da ke ku saura ka azumin shi gaskiya kyau ya sake azumi na waɗannan lokaci da nan eh, haka yake mu azumin najeriya awa nan muke azumin najeriya ya fi sha biyu sha hudu ne sha hudu muke muna cikin kasashe a afirka dai musamman na garba afirka west africa muna cikin kasashe masu azumi sosai nan eh eh gama azumi sai mutum ya koma ma'ana mutum ne yake irin waɗannan ƙasashe na zafi kowace rana abinan ana azumi ne rana tana fitowa awa 23 ne wata wata abinnan awa ɗaya ne dare awa ɗaya ne dare wana ji da ke ko to ya halatta in lokacin azumi ya yi mutum ya dawo gida hutu ko ya ɗauki hutunsa lokacin azumi sai ya dawo gida najeriya inda zai yi azumin shi ya halatta mana ban ji ba eh. za a tambaye mai hakamun siyam ne ko mu muna annawazin ne azumin shi yana nan in dai ya tabbatar da ya sadu da iyalin shi ne kafin alfajir ya keto azumin shi na nan ba abin da ya taba mishi azumi barakallahu fikum subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik